من مشية جمعت وكم من دعوات أو من دعوات إليه رجعت رمضان وملايين المسلمين في كل الأقطار قد عبدوا الله فيه يمسكون عن المفطرات بطلوع الفجر ويفطرون وقت غروب الشمس فمن فرض عليهم ذلك ومن راقبهم فيه ولماذا أذعن له وامتثلوا أمره فسبحان الذي عبدهم وهداهم إليه مضى رمضان ومساجد المسلمين قد أضاءت بالليل بالقرآن والدعاء والتهجر والوتر وكم من حاجة طلبها المصلون من الله تعالى وأمن عليها المسلمون وكم من سائل وأسرار أفضى بها العباد إلى ربهم في كلوتهم وسجودهم ختم العباد شعرهم واليوم أحضرون اليوم فمنهم المرحوم ومنهم المهروم أعاذنا الله والعيد الحقيقي إنما هم عيد من قبل الله تعالى منه ورضي عمله وشكر سعيه فاللهم اجعلنا برحمتك من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم سترك وعفوك يا ربنا اللهم آمنا بعفوك ورحمتك ولا تكلنا إلى آمالنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون من كان محسنا في رمضان فليحمد الله تعالى على رعايته على على إعانته وتوفيقه وليسقط على لسانه فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل وأما من أساء فليتب إلى الله تعالى من إساءته فإنه إن فاته رمضان لم يفته باقي عمره فليتدارك ما بقي وليفت ما فاته فإن العبد إذا, إذا مات لا يتبعه في قبره إلا عمله ويرزق أهله وماله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون لقد حدث آباء الأمة لقد حرص آباء الأمة الإسلامية في كل مكان على إفساد هذه الأمة وهدم كيانها وشل حركتها والقضاء عليها وضربها من حيث لا تشعر وإنسان شبابها وقد ظهر المحاولة إفسادهم لشباب المسلمين في ضرب كل ميدان ومرفق بجذو نشع مكثف من جميع الاتجاهات ومن ذلك سلاح المسكرات والمخدرات الذي صدروه إلى كافة المجتمعات الإسلامية وتفننوا في إرساله بشتى الصور ومختلف المسميات للقضاء على دينها وأخلاقها ومواردها وسر نهضتها ومصدر عزها إن الخمور والمخدرات والمسكرات محرمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك العقول الصحيحة والفطر السليمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فكم عبقرة المخدرات والمسكرات من دليل وأضلت من عزيز ووضعت من شريد وكم سلبت من نعمة وجلبت من نقمة وكم أوقعت في بلية وأجلت من منية وكم أولت من حسرة وأجرت من عبرة وكم مزقت من صلات وعلاقات وكم فرقت من إخوة وصداقات وكم هدث بسببها من أناك وكم شتت من من أسر وجماعات وكم أشغلت من من أحقاد وعداوات قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فأي خير وأي نفع يرجى من شراب لعنه الله ورسوله وإن جوا تنتشر فيه هذه الأدوات والمهلكات لهو جو يصونه القلق والتوتر ويخيم ويخيم عليها الشقاق والتمزق إن متعاطى الخمور والمخدرات تضعف قواه الجسدية والعقلية فيصبح غير قادر على العمل فيكون عالة على أسرته ومجتمعه وقد ينتهى به الحال إلى إعانة كاملة أو التشوه بعد أن يفقد كل مميزاته الإنسانية من عقل وخلق ومقوماته الاجتماعية من عمل مثمر أو وظيفة نافعة أو صناعة رابحة كما يفقد أهله وعشيرته وأصدقاؤه وفي ذلك ضياء للفرد الذي هو كيان كيان الأسرة ولبنة في قيام المجتمع وإذا فقدت الأسرة كيانها هل بها التمزق وأصبح بنا المجتمع هشا ضعيفا لا يستطيع أن يقف أمام العواقب المالية وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله أحدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرب أهل النار أو أسارة أهل النار رواه مسلم الله أكبر يوم العيد من أيام الله تعالى ونعمة اختص الله تعالى بها عباده المؤمنين فوجب عليهم أن يشكروا الله تعالى عليها وعلى نعمة إدراك رمضان وتمام الصيام وليس من الشكر في شيء أن يكون يوم العيد يوم المنكرات كأن رمضان سجن والناس قد علقوا منه وكأنهم لم لم يستفيدوا من شهرهم شيئا وهناك بعض الناس قد توسعوا في العيد توسعا تجاوز المباحات إلى كثير من المحرمات كإقامة لحفلات الجنائية وغيرها وترى كثيرا من هؤلاء الناس يضيعون أوقاتهم بعد العيد بالسهرات والرقصات الشعبية والنحو واللهو وربما تركوا أداء الصلاة في أوقاتها أو مع الجماعة فكأنهم يريدون بذلك أن يمحوا أثر المبادئ في نفوسهم عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحصها وأحسن وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فيا مقصرا في أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد ما أجمل التوبة بعد رمضان ويا أيها العاق لوالديه ما أجمل التوبة بعد رمضان أخي المقصر في حج زوجته ما أجمل التوبة بعد رمضان أخي المقصر في حج أولاده ما أجمل التوبة بعد رمضان أخي المقصر في حج جيرانه ما أجمل التوبة بعد رمضان أخي العاشق للجيب والحديث في أعراب الناس وأسرارهم ما أجمل التوبة بعد رمضان أخي المدمن ما أجمل التوبة بعد رمضان أخي آكل الربا ما أجمل التوبة بعد رمضان أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين وأن يكتم لنا بخير ثم صلوا وسلموا على خير الورى وقد أمركم بذلك ربكم تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa musulmi bayan gode wa Allah ne yau mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ya ku yan musulmi wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala iyakacin jin tsoronsa kada mu yarda mu mutu face muna musulmi Allah muna godiya gare ka wata ramadana ya wuce ya bar bayi da ayyukansu daga cikin mu akwai waɗanda suka kyautata ayyukan su cikin wannan wata muna fata Allah shi karɓa mana daga ciki kuma akwai waɗanda basu bar iyakatun su ba har wata Ramadan ya zo ya wuce akwai waɗanda suka zage lamɗe wajen bautar Allah akwai kuma waɗanda suka yi sakaci akwai waɗanda suka yi aikin alkhairi mai yawa akwai waɗanda suka yi kaɗan akwai waɗanda Allah ya karɓi aikin su akwai wanda kuma Allah ya ce a maida musu baya su ya Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ayoyi nawa ne aka karanta cikin wannan watan Ramadan bugoshi nawa ne ya ma Allah sujjada idanuwa nawa ne suka zubar da hawaye saboda tsoron Allah addu'o'i nawa aka daga su zuwa ga Allah ramadana ya wuce miliyoyin musulmi a kowane bangaren duniya sun bautata wa Allah subhanahu ta'ala suna kame bakin su gabanin ci da sha tun daga kullum aljijir har zuwa faduwa rana wa ya farlanta wannan akan su Allah ne wa yake kula da azumin su Allah ne me yasa su kuma suka miƙa wuya ga hakan don ku sadar da umarnin Allah sarki ya tabbata ga Allah da ya bautar da mu da wannan ibada sarki ya tabbata ga ubangijin da ya shirya da mu ramadan ya wuce masallatan musulmi da yawa sun yi haske cikin dare da karatun alkur'ani da addu'o'i da tahajjudi da sallar wuturi da yawa daga cikin bukatoci musulmi masu sallah sun roƙi Allah wasu suka ce amin kuma Allah ya karɓa muna fata addu'o'in mu Allah ya karɓa ku ne da yawa daga cikin masaloli da wasu sirrori da aka bayyana wa ubangiji subhanahu ta'ala wanda ba kowa kai kadai ne ka roki Allah kuma Allah ya karba kai wa Allah sujada bayin Allah sun cika wannan wata Allah muna gode maka da ka ba mu ikon cika wannan wata daga cikin mu akwai wanda aka jin tsaye gare shi Allah ka muna ciki daga cikin mu kuma akwai wanda aka haramta musu karba amma dai shi idi dan uwa musulmi mu sani idi abinda ake nufi da idi shine farin ciki ga ɗan uwa musulmi a cusa wa musulmi farin ciki kada a saba wa Allah wajen wannan murna Allah ka sanya cikin muna cikin waɗanda za ka karɓi aikinsu Allah ka sanya muna cikin waɗanda za ta yi musu rufin asiri duniya da lahira Allah ka yi mu'amala da mu da abuwarka da jin kanka Allah karka bar mu akan ayyukanmu ya ku yan musulmi duk wanda ya kasance ya kyautata aiki a cikin wannan wata ya gode wa Allah taimako ne Allah ya masa da dacewar Allah ya tabbata akan wannan Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan ayyukan da muka saba yi cikin watan ramadan duk wanda alamar aikinsa ya karba watan ramadan to zai rage wasu miyagun ayyuka bayan ramadan amma wanda kaga aikinsa ya tsaya daga ramadan ya koma miyagun ayyukansa to wannan alama ce ta Allah bai karba ba Allah ka kiyaye mu hakika da yawa musulmi yana da kyau mu tunatar da junanmu a wannan taro makiyar musulunci makiya addinin musulunci sun zauna sun hango babu wani abu da za su karya kasashen musulmi illa su lalata tunanin matasanmu illa su lalata matasanmu da shaye-shaye illa su lalata matayenmu da zuke-zuke duk kasar da daga ta ci gaba duk kasar da daga ta samu ci gaba wajen arziki matasanta mutane ne na kwarai matasanta masu ilimi ne matasanta mutanen kirki ne amma duk kasar da daga ana fada ana sace-sace ana kashe juna to matasan aka lalata saboda haka suka saki kayan maye ta kowane bangare ake shigo mana da shi kuma da yawa daga cikinmu wasu suna ba da gudunmawa wajen yaɗa waɗannan ababen shaye-shaye na ruwa da na zuƙa da na hayaƙi yau matasanmu da dama kaɗan ne daga cikin lamarin mahimmanla sai waɗanda allah ya wajen ɗai su ne za ka ga allah ya kubutar da su daga wannan shaye-shayen to iyaye dole ne mu tashi a tsaye shi maki allah babu abin da yake kokari ya ga illa ya dunkusar da kai kana tsaye a tsaye kan babuka amma a dunkushe kake domin duk wanda baya da baya ya dunkusha duk wanda aka ce bayan ka babu kyau to a dunkushe kake saboda haka musibu da suka yawa a Najeriya bala'o'in ka tsaka ce bala'o'in kashe kashe Za ka samu duk wannan kashi in daga cikin ɗari matasa ne ke aikatawa kuma mafi yawa sai sun sha abin da ya gurbatar musu da hankali sai sun sha abin da ya kawar musu da tunani mai kyau wani zai in yi sha wannan abin zai iya zuwa ya ɗau makamin ya kashe mahaifinsa an samu a jihar Neja wani mahaifinsa ya kashe kwanan nan ba ce ko ina ba an samu a jihar Katsina kwanan nan wani matarsa ta aure ita ke nan guda ɗaya da ɗanta ya kashe ta ba don komai ba sai dan shaye-shaye hankali ya bushe iyaye dole ne mu tashi a tsaye dole ne mu tashi a tsaye mu ja hankalin yayanmu muna yin kuskure babban kuskuren da muke yi lokacin da aka yi maka haihuwa dan yana shekara daya shekara biyu za ka rungumo abinka kana yawo da shi kana jin daɗin ka kusa da kai amma lokacin da yake buƙatar ka lokacin da ya kai shekara goma sha uku sha hudu sha biyar sai ka ka rabu da shi wannan lokacin ne kuma ya fi dacewa ya zama abokinka wannan lokacin ne ya fi dacewa ya zama kusa da kai a wannan lokacin ne ya kamata ɗanka yana jinka duk lokacin da ka zama abokin ɗanka wallahi ba zai wani aboki ba sai kai duk lokacin da ka zama abokin shawarar ɗanka ba zai sai nemo wani abokin shawara ba sai kai to amma da yawa hausa fulani mu mun ɗauki wannan ɗabi'a mummuna lokacin da kake da yaro shekara biyu za ka fito da abinka kana nuna wa mutane amma lokacin da ya kai sha hudu sha biyar ba ruwanka da shi to a wannan lokacin ne kuma tarbiyyarsa take da gayar muhimmanci a wannan lokacin ne kuma yake da saurin ɗaukar abin da ya ɗauka wanda ba za ka iya raba shi da shi ba yana da kyau ɗan uwa musulmi ni kokari akan wannan mu dage akan wannan mu tsaya akan tarbiyyar ƴaƴanmu Allah ka taimaka mu da tarbiyyar su babu shakka ba musulunci suna kokari su kayar da kasashen musulmi ta gurbatar da matasansu jabir dan abdullahi Allah ya kara da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abin duk wani abin maye haramun ne a wurin Allah Allah ya haramta shi kuma Allah ya yi alƙawari da wanda ya sha abin da gurbata masa hankali sai ya shayar da shi wani tako a cikin wutar jahannama sahabbai suka ce wani irin ya rasu na za, annabi ya ce gumin yan wuta da ruwan farkin mazinata shi ne za a tara bayan ya gama ɗoyi ya yi sanyi sai a ba su ne abin shansu Allah tsiri yan uwa musulmi ranar idi rana ce ta farin ciki rana ce da Allah ya keɓance wa musulmi su farin ciki yana wajen ba mu gode wa Allah bisa wannan nema da Allah mana rayuwar mutane ta rikiyar maza ranar yi da wasu wasu gasu bana babu su a duniya ba da mun yi da wasu da lafiya wasu kuma gashi mana za mu yi da su babu lafiya yana da kyau kai da kusa samu lafiyar ka gode wa Allah yan uwa da musulmi ba daidai bane mutum wajen gode wa Allah ya je kafa kayan kiɗa a ɗebi 'yan mata da samari a ce da sunan murna yaran musulmi ku ji kunyar Allah ku ji kunyar manzon Allah matasa ku ji kunyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku tuna wannan abin da kuke yi ba musulunci bane wannan abin da kuke yi tozarta addinin musulunci ne don zakin Allah matasa ku daina kunyata musulmi ku daina kunyatar da musulunci ku ne gobe ashin addinin zai zauna a kafadunku idan yau ba ku rungumi addinin ba manzon Allah yana cewa man sha ba ala shay'in shi ba alai duk wanda ya taso ya samartaka akan wani abu akai zai tsufa kar ka dauka cewa wai yanzu kana da kuruciya zaka yi tabar gazar zarka, wayan ka girma zaka gyara a'a ba a yi wa Allah dabara ba a yi wa Allah dabara إن ربك لجل الفار قم بنك قم كيد قم بنك تقول لك ربك سنة جل وعلا جزاك الله وطن أبو مياهو عن توبة عن شكا مزلاتي عن يكرا في القرآن عن يتحجي بيدك عن يوعن أبوه توكلو يا الله الله يجني أشتر روشيك اللي جدتك أنا تبر روحي سأبوه إن قالوا يا الله الله يجني روشيك يا مقام سلمين سيكرا لو أن يتسلى ما يصل من يوم يسلى سيئة المرأة me ya fito ba bayan ramazan ya wuce ba abin da ya fito ba kyawu bayan wata ramadan ɗan ba musulmi sai wanda ya kasance ya samu matsala da iyayensa ba ya kyautata musu yana guje musu yana saba musu idan duk abin da ya sa a ransa sai su su da su bar shi to ga lokacin tuba ya yi ba abin da ya fi tuba bayan ramazan ba abin da ya fi tuba kyau bayan ramazan ka tuba ina wanda yake kare haƙƙin matansa ba ya iya cika wa matansa haƙƙi yana zaluntar wata to ga ramadan ya zo ba abin da ya fi tuba kyawu bayan ramadan wanda duk ya san akwai haƙƙin iyalansa shi ma yana hana karɓar addu'a duk lokacin da kake zaluntar wata Allah za ka yi addu'a Allah ba zai karɓa ba domin me ka tauye ma wata haƙƙi saboda ka bi ƙarfinta ba yadda za ta yi to mu gyara wannan mazaje duk wanda ya san akwai matar da yake zalunta ko yana jin baya santa yana cutar ta ta wannan bangaren ma ajmala ta ba'da ramadan ba abin da ya bi tuba kyawu bayan mutar ramadan ina wanda ya zama kullum burin fa shine ya ci naman wani ya zubar da mutuncin wani ya yi maganar wani a yi dariya to babu abin da ya fi tuba da ramadan ya wuce ka tuba bayan ramadan ya wanda ya kasance yana shan kayan maye babu abin da ya fi ba kyawun bayan ramadan ya mai cin riba wanda ya zama riba yake ci ba abin da ya fi ba kyawun bayan ramadan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yadda lana min al-maghfurun Allah ka sanya mu cikin waɗanda aikin su اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعل علينا رمضان عواما عديدا اللهم اجعل علينا رمضان عواما عديدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسائر عباداتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم خذل من خذل الإسلام أوسع في بلاد هذا الدين اللهم أعوذ بالظالمين بالظالمين اللهم انصر إخواننا المسرعين في كل مكان اللهم أهلنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه أسمع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإنسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا كثير اللطف يا حليما لا يؤدب اللهم ارزقنا في تيسير كل امر مسير فان تيسير العسير عليك يسير فنسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره فنسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين